sabita duwatsu masu ne ta da Allah ta bi da bikun domin kasta girgiza da ku ta buru da ku wajen alafi ha sannan ya sanya cikin ƙasa anharan ƙoramu kan nil kamar nil da sauran koguna waɗanda muke shan ruwa kamar abin nan yake suna eh, kogin caji mai zuwa abin nan benue kogin benue da wannan gongola irin abin nan da naija irin waɗannan da kwara da ƙananan tekuna gulbin kano da wannan wanda yake ta daga guru ya tafi har zuwa abin nan har ƙasar sakkwato da duk irin waɗannan koguna allah ya sanya mana su ga sunan bayan ya samu na waɗannan ƙasa ya daddane ta don kasta motsa wasu bulan sannan ya sanya muku hanyoyi da Allah kun ta duna ko ku shiryu daga wannan gari zuwa wancan gari ila maqasidikum zuwa biyan bukatunku ku duba yanzu in ka tahi daga nan sai ya kama hanya ko ba kundire direba ya tawo nan sai ya kama hanya amma yanzu an samu ci gaba ci gaban da an ka samu shine daga nan in ka hita bayan garin butusku ka san garin da za ka tai ka san kilomita kaza ne har lambobi yanzu Allah ya sa da abubuwa nan na ci gaba to da Allah maɗaukin sarki ya ga dama kwaltan nan yau gobe da safe kamin gobe da safe Allah zai da iska kamin gobe da safe duk kwaltar da an Najeriya babu ta Allah ya shahi a jitai eh a tadda iska kawai ɗaya baya shi ya rufe wannan kwaltar sai a waye gari babu babu titi babu titi mai zuwa sakkwato in ka hau titin tayoyin mota su nutse cikin yashi ka yi tsaye in mota ta ta kai da gauda ba a iya dawowa da ita nan yashi ya riga ya kame ta ba gaba ba baya da Allah ya so sai abin ya zama haka to amma sai Allah ya yi muna wannan duka don me saboda ko za mu gane ikon Allah mu shirya zuwa ga waɗannan abubuwa mai imani da ce wa alama wa bin sannan Allah ya sanya muna alamomi luna bi ala turuki wanda kuke kama da lallai da ita akan cewa hanyar nan ita ce zuwa wuri kaza Kaljibali, kamar duwar watsi bin nahari inda rana ne Wabin na jini ko kuma da tamrari in ya zan laili cikin dare ne hum ya duna su mutane da su suke shiriwa zuwa abin nan ila turki zuwa ga hanyoyi wal ko kuma gane gabas da yamma da kudu da arewa bil laili in cikin dare ne eh kaga misali da dare idan mutum ɗemuwa ta ɗauke shi bai san inda gabas take ba da wata ya hito sai ce nan gabas take dada ko da ko yana ganin kudu ne ko arewa sai ce daga gabas nan da ya ce ga gabas nan sai ya ji ce na a yamma sai ce to kuma na a kudu na a arewa dada ko da ko kai ne na nan rikice zai iya ganewa ta hanyar wayan nan sannan kuma in mutum na da hankali yana lissahin tamra'i da daddare ko babu wata ko babu wata don kamar yanzu mutanen mu na yanzu waɗanda ba masu karatu ba ba masu wayanda dai ba abin da ya dame su illa harkokin su na duniya ba su iya cewa wannan tauraro kaza yake wato akwai hikima in dare yayi ka hito tsakar gidanka ka diba sama ka ga irin taurarin da akwai gobe ka diba ka gani jibi ka diba ka gani ka aje baɗewa yanzu ka sake diba ka gani suna nan ko ba su nan to wannan zai iya baka ka iya koda babu wata cikin dare ko cikin daji kana tahiya ka ce na a gabas na a na a kudu na a arewa saboda waɗannan taurarin don ka san inda kowane tauraro yake a kowane lokaci na'am أفمن يخلق كمن لا يخلق hmm. to bayan duk an yi gam Allah ya yi mana wannan bayani da muka fara tun daga farkon sura har zuwa nan sai Allah ya ce afa man ya shin Allah da ke yin halitta wanda ke yin halitta huwa Allah ne Allah kamar la halu, yana zama daidai da wanda bai halitta eh yana zama daidai shi ne gumaka inda ake hada su da Allah ga bauta la ba zama daidai to Allah ya ce abala zakaru shin ba za ku azantu ba ba za ku yi tunani ga wannan ba ba to nuna ku ba da gaskiya in dai ya zan wanda bai halitta bai zama daidai da mai halitta kuma kun yarda Allah ke halitta to don ne kuke bauta ma wani Allah na'am To bayan Allah ya gabatar da bayanan waɗannan ya ce kaɗan kenan, wannan abin da an ka faɗa muku kaɗan kenan. Wa in ta'uddu ni'matallahi idan kun kai kidan ni'imomin Allah la tutuwa ba ku iya lissaye su. Ai tarbidu ha ba ku iya lissaye su fadalan balle an tuɗi ku shukura balle ku iya gode mata ba zai yiwu ba inna allaha la rahim lalle allah mai gafara ne mai jin kai haisu umu alaikum inda ya zaina muku ni'ima ma a takasirikum wa isyanikum tare da kasawarku da kuma sabon da kuke mai amma duk da haka yayi muku wadannan ni'imomi eh wallahu ya alam ma tusirruna wallahu ya alamu Allah ya san ma tusirruna abinda kuke boyewa wa ma tu'linun kuma ya san abinda kuke bayyanawa saboda haka alimu gaibi alimul gaibi wa shahada wato Allah masanin hake ne da bayyane babu abinda za ku yi wanda Allah bai sani ba abinda a cikin zuciyarka Allah ya sani balle abinda ka aikata ina za ka kace ma Allah babu والذين والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم wallazina tad'una wayannan da kuke kira ai ta na kuke bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah su ne gumaka la ya kalu shay'an ba su iya halatta komi wa hum yukhlaquna kai su ma halatta su ake yi ai na ana suranta su min alhijarati wasu daga duwatsu wa gairi wasu daga wasun su wato kamar itatuwa eh wanda yake gunki zai je ya sare ice kwantar da shi kasa ya datsa iyaka tsawon wanda yake so sannan ya bi da sassaka ya mai kai ya mai kunnuwa ya mai hanci ya mai baki ya mai wuya ya zo ya mai kafadu ya hinda hannuwa ya yi ciki ya yi kwankwaso ya yi baya ya gama sannan ya zo ya yi kawawa ya hinda gwiwoyi ya zo ya yi yatsu to wai wani shi da shi wai wani wato zai shi yanzu shi wannan gunkin wanda an ka yi wato yana da mataki biyu kamin ya kai ga Allah eh ko ba haka ba ya gode magatari tukuna da gizago sannan da mai aiki da su sannan da ya ga Allah shi gunki danyi ne an kai ya hita ne tsakanin gatari da gizago da mai sassaka to amma don wauta bayan ya gama duka wannan sai ya aje wannan gatari ya ɗauko shi ya kawo shi gida da wahala da komi kila ma sai an tanye shi saukewa dan lokaci yana danye danye bai bushe ba yana da nauyi sai ya taimake ni to in an ka shi sai kuma a zo a yi mai daki a jingine sannan kuma a to ana mai sujada kaga iya ka hauka annan a tunda ni na yi ka sai ka to ka bauta mini tunda ni na yi ka kai gunki ni na yi ka to ka bauta mini maimakon in bauta maka tunda ni ka gane ni ne haka kawai amma ni na san yadda kake da walam takun fakunta <laughs> babu kai yanzu ka ga ka saboda haka ka bauta mini in ko ba ka bauta mini ba to ka ta yi wajen tuwo na sai maskari. ko ba haka ba amma tare da haka saboda rudewa da shedan ya samu kan dan adam ya yi alkawari ya ce sai ya batar da shi sai ya dawo kuma yana sujada ga abin da ya san asalinsa na'am amwatun ghairu haka yake wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kuma banda wannan masu wayannan gumaka amwatun matattu ne la ruha babu rai fihim cikin su gairu a hayayin kuma ba rayayyu ba ne matattu ne ba su da rai wa ma ya shuru ba su a san ayyana yi su ne yaushe za a tada su mutane ba to in koya ya haka ba kai mai uba duniya ake bauta musu iz la don ba mai zamowa abin bauta illal khaliq sai mai halitta alhayy rayayye alalim wanda an masani bil da wake to su ko ba san haka ba don haka ilahukum ilahukum ilahuku ubangijinku da Kudu, mumun girafin wanda ya cancanci ku bauta mai. Ila wahidu abin bauta ne guda. La Nizira, Labubi za ta yi babu kin gare ga zatinsa. Walafisu za ta haka nan ga tsawobinsa. Wai, wanne wata ala shine Allah madaukin sarki? Fala Zina, layu min nuna biyar a waɗanda ba yi imani da lahira ba. qulubuhum zuciyoyinsu munkira mai tsananin musu ne ga wahdaniyya Allah ai jahidatul lil wahadaniya, masu musun kadaita Allah ne an ce Allah guda ne hankalinsu sai ya tashi wa hum mustakbiruna su suna masu girman kai ai mutakabbiruna anil imani biha suna masu girman kai daga yin imani da kadaitar Allah madaukin sarki la jarama la jarama annallaha ala ma yusirruna hakan wato la jarama ma'ana hakan da gaske lalle annallaha ya alam Allah ya san ma yasruna abinda suke koyewa wa ma yuri da abinda suke bayyanawa fa yujazihim bi zalika kuma zai yi musu sakamako da wannan innahu innahu la yuhibbul mutakabbirin innahu shi Allah la yuhibbul mustakbirin ba ya son masu girman kai bi ma'ana annahu yu'aqibu ma'ana shi Allah yana azautar da su to wannan aya mai zuwa ta sauka game da wani kahiri da ake ce manar dan harisu wa nazala fi nazar min haris wa ta sauka ga nazar dan haris a dan harisu wa idza qila lahum qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asairul lawalin wa idza qila lahum idan an ka ce musu ma za anzala rabbukum menene ubangijinku ya saukan muku ala muhammadin ga annabi muhammadu menene Allah ya saukar ƙalu sai su ce huwa sadirul awwalina su tatsuniyoyi ne na mutanen warko yana faɗin wannan idlalan linnasu don daya batar da mutane ya san ba haka bane amma yake bada don daya batar da mutane ليعملوا أوزارهم قابلة yana yin wannan liyamilu don su dauki fi aqibati al'amur karshen al'amari su dauki zaren zunuban su kamilatan cikakku lam yukaffir min hashe wato ba lam yukaffar min hashe ba kan kare komi daga ciki ba komi yana nan daram Malkiya qiyamati ranar alkiyama. wa min ba'di awzari allazina yadulluna sannan da sashin sunubban waɗannan da sun kabatar wato ayi musu man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati min gairi an yankusa min awzari shay'un wanda duk sunnanta muguwa hanya to zunubin muguwa hanyar nan na kansa sannan da gwargwadon zunubin duk wanda ya bi wannan hanya har tashin kiyama ba tare da wani abu na zunubin wa'ancan da sun kabi shi sun ya tawaye da komi ba sanda duk za a ba wani in yake yayi kahirci zai a ɗebo daidai da zunubin kahircin da za a bashi eh an ka bashi nashi zunubi na kahirci sai a ɗebo kamata a ba wanda ya kawo wannan hanya ta kahirci har ranar tashin kiyama haka za a yi shi yasa Allah ya ce da zunubin waɗanda sun kabatar da gairi ilimi ba tare da sani ba la'annahum da'awum ila dalal domin sun kira su zuwa ga bata fatabu sun kabe su washtaraku don haka suka yi tarayya bil izmi cikin zunubi ala ku saurara sa'a ma ya diruna wato abinda suke ɗauka na zunubi wannan ya munana ya yi muni ai ma ya miluna hu hamlahun haza abinda suke ɗauka wannan ɗaukar tasu ya yi muni قد مكر الذين من قبلهم وعد الله بنيانهم من القواعد وقرب عليهم السقف من فوقهم وأتيهم يعلمون وقال الذين من قبلهم فأتلاه بنيانهم من القواعد فقل عليهم السحر من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم وين سكي غبانين سو حقيقة سني ما كرتي wam namruz sune namruz bana sarhan ya gina wani doguwar katanga ɗawilan mai tsawo liyas adamin don ya hau akan wannan katanga ila sama'i zuwa sama liyu qatil ahla hawai don ya je ya yaƙi mutanen da a can sama ya yaƙi da Allah fa bani Allah bunyana sai Allah ya zo mai ginin su min alqawaid ta foundation din ginin fa arsala alaihi Allah ya aiko ma ginin sa iska wa zalzala da girgiza fa hada marha ta ta ruguje wannan ginin a karra alaihi sai wannan ginin sai ya fada a su, min fauqihum ta sama da su wa ta ta suna karkashin ginin wa ta humul azabu azaba ta zo musu ne haisu la shurun ta inda ba sani ba min jihatin la taqduru balin ta jihar da bai darso wato tunaninsa bai taba zuwa ga zuciyarsu ba wakila an ce haza tamsilun wannan misali ne li ifsadi ma abramu ga bata abinda sun ka tunka min al makari na makirci bin rusul ga manzannin Allah eh wato abinda eh, wannan Firauna yayi wannan maruzu ma yayi da yace da an ka ubangiji yana sama ko ko ubangijin samai da kasa sai ya ce ya hamanun da lisar halla aliya eh atali ila ilahi musa wa inni la zunnuhu min al kadhibi eh ya ce ya kai hamanu a je a gina min dogon abin nan dogon dala zan hau in leƙa in gano ubangijin musa ina zaton ƙarya shi kai ba gaskiya ba ne allah nan da yake ta yana sama babu shi to shi ma na maruzu ya yi wannan to shi na maruzu da yana gina na sai da ya gama gini sai allah ya tura gini ya hada ya hada ma jama'a ce nan sun karbar to allah ya kiyaye kahirci wato wanda aka yi nada ya nunka na yanzu so miliyoyi eh dan abubuwan azabar da Allah yawa waɗanta al'ummomi in an ka kasa ta ɗari an kawo kashi guda an ka aje nan Najeriya duk suna musulunta duk za ka gansu gidan liman za a gansu da sassaye da gajerun wando na da ruda a da sallah ce liman muna neman kama shada eh? <laughs> wani lokacin da aka yi a raba sakkwato wani ya fada cikin masallaci bai iya zama sallah ba sai ya tsugunni da ya tsugunni aka ce kai haka ne ya ce hera masara muka jira <laughs> ana jira hela masalla hela masalla, wani <laughs> wai bai sani muka ni eh an ta dawo ne to shine hera masara muka jira eh shine ta to mu ci gaba Sun mayau mulkiya mace ya kuli yin waya ko na aina ta yi yau ma wasu a alargen berin. sannan ranar kiyama ihu-zahim, Allah zai kunyatar da Suwaiba Illu mai kankanta shi su. wa yaqulu Allahu lahum sai Allah ya ce musu ala lisanil malaikati ta harshen mala'iku tobihan saboda kunyatar da su aina shuraka'iya ina abokan tarayyar nawa waɗanda kuka riya cewa abokan tarayya na ne allazina kuntum tushaquna fihim waɗanda kuka kazan kuna saba min cikin al'amarin su ai tukhalifuna almu'minina kuna saba mu mu'minai fihim game da sha'anin su ƙala ya ce ya ƙulun lazina utul ilmi wayannan da an ka ba ilimi na annabawa da muminai sai su ce innal khizyal yawma abin kunya a yau wasu a da mugun abu alal kafirin sun tabbata ga kafirai ya na wasu muminai za su faɗi wannan shamata tambihin don dariya ga su kafirai allazina allazina anata fihim mala'ikatu Ba da alƙawarsa da makonna na amma min su, bane in na buga aliyun ne zo karɓar rayukansu zalimi an musulunci, ta ran da su, suna masu zalunta kansu bil kufuri da kahirci. Ba alƙawar Salama a lokacin za su jefar da gyara. ai in qadu wastaslam sai su jawo su miƙa wuya inda mauti gun mutuwa na suna cewa ma kunna na amalu min su mu ba mu zan muna aikata wani mummunan aiki ba da wata shirka ba fata kulul mala'ika sai mala'iku su ce su bale haka ne inna allaha alim allah masani ne bi ma kuntum ta'malu da abinda kun zan kuna aikatawa allah ya san mushrikai kuke kafirai na'am barakulu أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين a لهم سيأتي مسلم fadkhulu abwaaba jahannama ku shiga kohohin jahannama khalidina fiha kuna madawaman zama a cikin ta fala bi isa masawal mutakabbirin lalle tir da wurin zaman kahirai masu girman kai na'am Waɗila zinarta ta ƙawar Raba'a an gada a raƙoƙin ƙadu haihara, lallai na faruwar haɗiye-tuniyoyi na hana, waɗanda a duk da ke da waɗanda sun kaji kiyaye kahirci sun kaji tsoron yin kahirci, waƙila sai a ce musu ma za an zala rabbukum menene ubangijinku ya saukar Kalu khairan sai su ce alheri Allah ya saukar na hasanu to wa'annan da sun ka kyautata da yin imani fi duniya a nan cikin rayuwar duniya hasanatun suna da rayuwa mai kyawu ita ce rayuwa aljanna ko kuma suna da rayuwa mai kyawu nan duniya wala darul akhirati sannan kuma abinda samu za su samu na gidan lahira na aljanna khairun yahi alheri min ad-dunya wa ma fiha daga ita duniya kanta da abinda ke cikin ta qala ta'ala sai Allah ya ce wala ni'ma darul muttaqina kai ma dalla da wannan gida na masu tsoron Allah shine jannatu adani jannatu adani yarquna tajri min tahtiha al-anhar da lawannan gida na masu tsoron Allah jannatu adani shine aljannar gidan zama ai iqamatu nan ya zama mubtada yadkhuluna ha wanda za su shige ta tajri min tahtiha hallan haru, ƙoramuna gudana a karkashin ta lahum biha ma sha'una kuma suna da duk abin da suke so cikin wannan aljanna kazalikal jaza kamar dai irin wannan sakamako ne ya jazillahu almuttaqina Allah yake sakan kama dukkan masu tsoron Allah allazina الذين تتوفيهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة سنة waɗanda mala'iku za su zo karɓar ransu ɗayyibina suna masu tsarki dahiri na minal kufur suna tsarkaka ku daga kahirci sun rabu da kahirci tuni ya kulun ya alaikum jannata bima yaquluna lahum sai mala'iku su ce musu inda mauti gun mutuwa salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku wa yuqalu lahum kuma a ce musu bil akhirati in sun zo lahira udkhulul jannata ku shiga aljanna bima kuntum ta'maluna don abin da kun kazan kuna aikatawa na alheri cikin rayuwar ku ta duniya hal yanzuru hal yanzuru illa an ta'tiyahum yawmul mala'ikatu aw yati amru كذلك فعل الذين من قبلهم وما غلبهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تو سو كافري ma yanzuruna babu abin da suke jira ai ma yantazirul kuffaru kafirai ba abin da suke jira illa an tatiyahumul mala'ikatu sai mala'iku su zo musu liqabli arwahin don su karɓi rayukansu aw ya amru rabbika ko kuma al'amarin ubangijin ka ya zo da azaba ko kiyama wadda ta tattara kan azaba kazalika kama fa'ala haula'i kama wada waɗannan sun ka aikata fa'ala allazina min qablina haka waɗanda a gabanin su sun ka aikata min al'umami na al'ummomi kazzabu rusulahum wa uliku sun karyata manzannin su an ka halakar da su wa ma zalamahum Allah Allah bai zalunce su ba da ihlakin da gairi zambi ya zai halakar da su ba tare da laifi ba walakin kanu an musam sabiyul sai dai sun kasance kanun suke zalunta bil kufri da yin kahirci na'am fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa alim ma kanu bihi a fa asabahum a ma amilu sai mummunan abin da sun ka aikata yazo ya same su wa haka bihim ma kanu bi yastazibun sannan abinda sun kazan suna yin izgiri da shi sakamakon sa ko azaba sai ta zo ta sauka a kansu na'am wa qala alladhina ashraku law sha'a waƙalar lazina kafaru waɗanda sun waƙalar lazina asharak waɗanda sun kai shirka sun ce na mutanen makka a wancan zamani lausha allahu da Allah ya so ma a banna min duniya min sha'i, da bauta ma komi koma bayansa ba na hannu mu wala aba wani haka na uwayen mu wato duk abin da mun kai da sun Allah mun kai wala haramna min duni min kuma da ba mu haramtar da komi ba kuma bayansa ba tare da saninsa ba wato duk da Allah ya so da haka bata gudana ba min al-baha'ir na dabbobi nan da muka ambata can cikin uh, abin nan baha'ir da kuma sawa'ib don saboda haka fa na wa na bi mashi'ati sun kace da shirkan mu da haramta abubuwan da muka duk da son sa muke yi fa huwa radi bi ya yarda da shi qala ta'ala sai Allah ya ce kazalika fa alal ladina min qablihim kamar dai haka waɗanda a gabanin su sun aikata yadda sun kai din nan na gabanin su su ma haka sun kai kazzabu rusulahum sun karyata manzannin su fi ma ja ube cikin abin da manzannin sun ka zo da shi fa hal ala rasul ai babu komi akan manzannin Allah illa al balagul mubin sai in da sako wanda an bayyana ne ai al iblagul bayyin shine in da sako ne walaysa alaihim hidaya shiryar da mutane ba ya kan annabawa abinda akan su su shine su yi kira wala karba Allah wala karba Allah fi kulli ummatin rasula nanu wa Waɗannan suwan wani mummunan Allah yace ce mu aiko rasulan lan man zofi kulle ummatan cikin kofi al'umma ta mutane, kama al'aani zan kife haula game da muka aiko ka cikin wayannan Da cewa an yi lalle ku bauta ma Allah wani hiddu ku kaɗai tashi. wajtani bu dagu ku nisanci dagutu al-awsan shine gumaka ku nisanci su an tabudu haka ku bauta musu fa minhum man hadalla cikin su akwai waɗanda Allah ya shirye su amana sun kai imani wa minhum man haqa alaihi dalala cikin su akwai wanda wato bata ta wajaba a kansa fi ilmin lahi ga sanin Allah falam yumin shi bai imani ba fasiru ku yi tahiya ya ku faru makkata ya ku kahiran maka ko kuma ya ku sauran kahiran duniya fil ardi ku je cikin ƙasa fanzuru ku duba ku gani kaifa kana aqibatul mukazzibina ya karshen masu ƙaryata annabawa ya kasance min al halaki na halaka in ta'rif in ta'rif ala hurihum fa inna in ma kai kwadayi ya muhammad ya kai muhammadu ala hudama akan shiryar su wa qad adallahu adallahu Allah alhali Allah ya riga ya batar da su la taqdiru ala zalika ba za ka iya shiryar da su ba fa inna Allah shi Allah la yahdi bai shiryawa ko la yuhdi bil bina'i lil fa'ili wal maf'uli ko kace la yahdi ko kace la yuhda man yadillu wato wanda ya bace Allah bai shirye da man yuridu idlalahu wato shi Allah wato ba a shiryar da wanda ya batar kenan in ka in ka ci man yahudi eh ba a shiryar da wanda ya batar shi Allah duk wanda Allah ya batar da shi to ba a iya shiryar da shi ko ko shi Allah bai shiryar da wanda ya bace eh wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wani mai taimako aimani ina min azabillahi ba su da wani wanda zai hana su daga shiga cikin azaban Allah na'am واقسموا بالله واقسموا بالله جهد ايمانهم ما يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون واقسموا بالله سنجرن سوى الله جهد ايمانهم غايه kokarin rantsewa su ai gayatar tihadin matukar kokarin su biya ga rantsuwa sun ka ce layar asullahu ya mutu Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba qala ta'ala sai Allah ya ce bala a'a Allah yana tayar da wanda ya mutu eh zai ta da shi wadan alaihi alkawali ne a kansa haƙƙan na gaskiya wato Allah ya yi alkawali kuma bai saba ma alkawalinsa lahu zalika wa haqqahu haƙƙan. Allah ya alkawanta wannan ya kuma tabbatar da shi tabbatarwa walakin na aksarar nasu sai dai mahi yawan mutane su ne mutanen makka kahirai la ya alamu da ba san zalika wannan ba san in Allah ya alkawali sai ya cika ba ليبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذي bayyana lahum domin ya bayyana musu allazi yaktalifuna fihi abin nan da suke sabani da su da mu'minai cikin sa na amrin dini na al'amarin addini da ta'azibin Allah shi azabtar da su wa isabatul mu'mini ya sakan kama mu'minai da rahama wali alam allazina kafaru kuma don waɗanda sun ka kafirta su sani cewa annahu kanu kadibin su lalle sun zama ƙaryata fi inkaril ba'si don sun yi musu tashin kiyama gashi an yi ƙarya ta bayyana eh ƙaryarsa ta bayyana sun rance da Allah ba a tashi to an tashi saboda haka sun yi ƙarya sun ji kunya ko muminai sun ga ƙaryarsu don an tadda su ga su ga muminai to ku kun ce ba a tashin kiyama to ga shi wa haza yawmul ba'si to wannan ko ba ko ba shi bane su ce shi ne to sai mi sai ce mun yi ƙarya kahire su ce mun yi ƙarya shi an yi na'am إنما قولنا لشيء إذا أردنا له كن فيقول إنما قولنا لشيء الله يتي كويتي ومغا أبو إذا أردنا إن مكيني مسامة دشي أردنا إيجادة ومكيني سامة دشي أن نقول له كن kawai ce mai zamu fa ya kunu sai ya ci gaba da zamuwa ai ba huwa ya kunu sai ya ta zamuwa kawai babu wani jinkiri ba ɓata lokaci na'am wallazina ajaru billahi min ba'di nurimu da a da Wallazi na hajaru waɗanda sun kai hijira fillahi saboda Allah ne ya kamaci dini don tsayar da addinin Allah. min ba'adi ma zulumi bayan an zalunce su bil'aza da cutarwa min ahli makka daga mutanen makka hum nabi wa sabu shine annabi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce lanu bawai annahum lalle sai mun saukar da su fi duniya tun cikin duniya daran hasana gida mai kyau. hiyal madina in ce madina wala ajrul akhirati sannan wallahi la dal lahira wadda za a ba su ita ce aljanna akbar ta yi girma daga abin da sun kasabu duniya komi yawa ne laukanu ya lamuna inda kahirai sun sani ayil kufaru awil mutakhallifuna ko kuma masu jinkiri wanda sun kai zaman su anil hijrati ka bari hijira da sun san malil muhajirin abin da ke ga masu hijira da karamati na karama lawafaquhum da sun yi muwafaqa da su wajen tahiya zuwa madina hum alladina alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun hum alladina sabaru sune waɗanda sun kai hankuri ala azal mushrikin akan cutarwar kahirai Walhijira sun kai hankuri akan hijira li izhari dini don su bayyanar da addini ya rinjaya wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suka zama masu dogaro ga ubangijinsu eh, saboda haka fasa yarzuqahum sai ya arzuta su min haisu la yahtasibuna ta inda ba su tsammani inda ba zato wa ma arsalna wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuhi wa ma arsalna min qablika ba mu taba aikowa ba ka illa rijalan sai maza nuhi ilaihim waɗanda mun kai wahayi zuwa gare su la mala'ika ba mala'iku ba kuma ba mata ba Allah bai aiko mace annabi manzo Allah ba babu saboda haka yanzu wanda macen da ke takarar cewa sai ta yi gwamna ko ta yi shugaban ƙasa ta zama tsinanniya babba albarka ta saki matsayinta ta kama matsayin da bata gada ba ga uwa da uba eh ko wanda zaka ji an ce annabi wani annabi wani babu annabi wance babu amma cikin mata akwai waliyai akwai siddiƙai maryamu siddiqa aishatu siddiqa khadijatul kubra siddiqa akwai siddiqai akwai matsayi na walitaka a cikin mata wajen bauta Allah amma sha'anin shugabanci الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله كاجي wadanda Allah ya yaba maza su ne bakan gangu wato su ne masu tattalan kwasan mata don abinda da Allah maɗaukin sarki ya fifita su akan mata da kuma abin da Allah ya ba su ya danka musu na ciyar da su daga cikin dukiyoyinsu to sai Allah ya yabi matan kwarai ya ce madalla da matan kwarai masu da'a masu tsaron gaibi macen da mijinta ya aje ta cikin gida yadda ya nemo abincin da zai mata sutura shi wa ɗiyanta shi mata larura ta tsare kanta ta tsare mai dukiya ta har ya dawo bata cuce shi ga kanta ba bata cuce shi ga dukiyarsa ba bata cuce wajen 'ya'yansa ba to Allah ya yabe ta yabo mai kyawu a wannan hali amma babu macen da za ta nemi shugabancin ƙasa sai tsinanniya wadda Allah ya ɗebe ma albarka babu shugabancin mata ba shi da kyawu annabi ya ce duk al'umma da ta naɗa mace shugaba to ba su cin nasara lan yuliha qaumun wallau amrahum imra'a duk mutanen da suka naɗa al'amarinsu sun kasa mace gaba annabi ya ce ba su cin nasara duniya da lahira ka lura ka lura dan uwana ko nan cikin garin Badru an ka ce ga gida amma mace ke shugabancin gidan to za a ce ba gidan da ku bane sai ka zaka kana zuwa zaka nemi aure a ce a kai da wannan gida da to to ka shirya da matar gidan kaga wannan tsohon ya zama mai gadi ya zama tsohon banza in kana neman tsohon banza to shi ya tsohon banza wanda ya sa mace gaba ya komo baya ya tsugunne ya zama karen gadi ya zama karen gadi yana cikin gida tana shi tana cikin gida yana kofar gida in yayi haushi tace kai rabu da shi ya shigo Da hmm. shigo a shiga min gida ce kai wane ne a wane ne wasa ya shigo a cikale shi ya shigo mutum na ne ta hmm. zama karen gaji ta san haka ake wa kare wanda ake so ya shigo sai a ce makare kai shiru sai ka ga an wuce da wannan ko abin nan in ko ba a so ya shigo sai a kyale shi ya ta ya tafi ya ka gaji kai gaba babu kowa to wanda namijin da ya aje mata ta gaba ya komo baya tsugunne ya zama karen gaji wanda take zo ya shigo gida sai ta ce kai shiru bari ya shigo mutum ina ne eh wanda kuma ba ta son ya shigo sai ta kyale ai ta gumuzu kofar gida zakari to shine saboda haka shugabancin mata babu shi a addinin musulunci kuma babu al'ummar da za su nemi matan su yi shugabanci sai azzaluma al'umma duk namijin da yake kokarin matarsa ta yi takara ta zan wani abu ta zan eh, ana ta jinta tana kikiriki cikin kaza kamar zakara sakare ne samna Allah ya sa mu gani to mu ci gaba to akwai wani bako wanda ya to to ina muke fazalu ahlal zikir Allah ya ce ku tambayi waɗanda suka sani wato ahlul dhikr su ne malamai ahlul ilmi ku tambayi malamai in ba ku sani ba al'ulama da taurat wal injil wato malaman attaura da malaman linjila in kuntum la ta'lamun in kun zan ba ku sani ba idan ka duba cikin bible cikin sabon alkawari wato cikin sabon alkawali ina jin abin nan korantiyawa ta ɗaya cikin korantiyawa ta ɗaya ana cewa macen da ta heta ba ta da lullubi a yi mata kwalkwabo wato a yi mata ƙwarya molo domin mace abin asiri ce bai dace da ita ta zama abin talla ba wajibinta ne ta lizimci gidan mijinta shi an ruhin asiri domin duk macen da ta hito tana yawo ta tona asirin mijinta yana nan cikin abin nan korantiyawa ta ɗaya abin nan daga aya ta ɗaya zuwa goma sha ɗaya wannan ya yi daidai da abin da Allah yake gaya wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa karna fi buyuti kunna wala tabarrujuna tabarruja jahiliyatil ula ku zauna cikin ɗakunanku kada ku hita irin hita da ado ta jahiliyar farko saboda haka matan zamaninmu tabarraju tabarrujal jahiliyatil ula sun saba ma wannan aya sun saɓa ma aya take cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يغرمن ولا يذين ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa 'ya'yanka mata ka gaya wa matan muminai in za su hita hallarura hita ta kama su ɗauki babban mayafi bayan sun sa katuwar riga mai nauyi to su lulluɓa wani babban mayafi a kan rigunan nan kada su bar jikinsu a gani wannan shi ya fi kusanta da a gane cewa su muminai ne kada a cutar da su to mutum da ta yi to ta yi gwagwaro ko kuma wance style wance ta hito tana kikiriki a rediyo tana girgiza 'yan kunni na walƙiya da sarka wuya a talabijin tana nuna ma mazan wasu ta zama tsinanniya tun daga duniya har lahira mai yiwuwa su ne annabi yake cewa sinfani min ummati sinfani min ummati lam arahuma la yadkhuluna aljanna sai ya ce ƙaumun ma'ahum siyaɗun ka aznabil baƙari ya daribuna bihan nasa wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا biyu na كلا بيونا الأمة su ba. amma waɗannan kala biyu ba su shiga aljanna kala na farko annabi ya ce waɗansu mutane ne suna riƙe da buloli bulolin na nasu gadar-gadar kamar bundunan shanu suna biye da mutane suna duka sannan kala na biyu waɗansu mataye ne da za su shigo cikin sutura ga su sutura har ƙasa amma ga su tsirara sun karkace sun saki hanya Allah kuma sun karkatar da wanda a bisa hanya Allah sun raba shi da hanya Allah kansu suna tahiya sun yi shi sun ɗauro mai gwagwaro kamar tozon raƙumi wanda a karkace annabi ya ce to wa'annan mutane ba su shiga aljanna ba su ma samun kamshin aljanna kuma kamshin aljanna ana ji ne tun daga tahiyar shekara 500 sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina jin matan zamaninmu ne Allah ya kiyaye to mu ci gaba بالبينات wa وأنزلنا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون داو كرن إلى كرنت تهركو Allah ya ce ku tambayi ma abuta zikiri in ba ku san in ku ba ku sani ba wayannan su alu zikiri ya alamu alamuna sun san shi wa antum aqrab ku ne kun kahi kusa ila tasdiqin zuwa gaskanta su min tasdiqil mu'minin bi muhammadin da gaskanta wa mu'minai ga annabi muhammad to wannan tambaya da za ku yi mun aiko nan manzanni bil bayyinati da hujjoji ai arsalnahum bil hujajil wadiha mun aiko su da hujjoji wadda take bayyananna wa zubur da kuma littafai wa anzalna ilayka dhikra to kai ma mun saukan ma da zikiri shine alqur'ani kai ma mun sauka ma da zikiri shine alqur'ani da lin nasi ma nuzila don kawa mutane bayanin abinda an ka saukan musu a cikin alqur'ani min alhalal wal harami na halal da kuma haram wala allahum yatafakkaruna kuma ko cewa su za su yi tunani wato wannan aya tana magani yan kalakatu eh wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya saukar da annabi ya saukar wa annabi alqur'ani wasiƙa ce Allah ya rubuta yabba annabi Muhammad ya ce ya zo ya karanta ma mutane kuma ya yi musu bayanin abin da wannan wasiƙa ta ƙunsa wannan bayani wanda wasiƙa ta ƙunsa shine hadisin manzon Allah idan ka duba cikin alkur'ani Allah ya ce a salata Allah ya ce wa atu zakata wannan duka Allah ya ambata Allah ya ce walillahi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat to har ya zuwa dai kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayr da min al-khayr al-azwar min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl duk wannan an mun ji azumi to amma shin zakkan nan da Allah ya ce ayi tukuna ko sallan nan da Allah ya ce ayi da yaushe da yaushe ne kuma raka'a nawa nawa ne aqimis salata liduluki shamsi ila ga saƙin wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda dunna Allah ya bayani da ake ayi yi sallah to amma raka'a nawa babu bayani dulufi shamsi yaushe ba bayani Gasa layli yaushe ba bayani sai manzon Allah ya ce ma mutane sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ka gani ina sallah haka Allah ya ce ai sallah don shi ya yi magana da Allah cikin kuwa yi magana da Allah babu kai alarama ka yi magana da Allah babu kai gwani ka yi magana da Allah babu to wai magana da Allah manzon Allah to saboda haka manzon Allah shi agwanin Qur'ani duk wanda ka son ya yi Qur'ani ya bi manzon Allah wanda duk bai bi manzon Allah ba to shi a kala katu. Katu ne ka faɗin ra'ayinsa kuma bisa ga babu hujja bai san abin da ya kai ba gamrare ne amma duk mai so ya iya qur'ani to ya tambayi yadda manzo Allah ya yi aiki da qur'ani da yadda manzo Allah ya karanta qur'ani wannan shi a sanin qur'ani na gaskiya wa ma la fala abinda ba haka ba a'a ina fata an fahimta wannan aya duk mai so ya fahimci abinda Allah ka nuhi shine wannan misali zan baku idan gwamna zai rubuta takarda zuwa ga ciyaman na lokal gamma ba zai yiwu ya rubuta duk abin da takardar nan ka bukata ba amma lokacin da zai aika sakataren sai ya je yawa mutanen lokal gaman bayani sai ya rubuta manya-manyan gundarin bakaken da yake so a je a washari saboda ni don ya san abin da a can sitar gamma to sai a rubuta kila ba ta wuce shahi guda ko shahi biyu to sai zo da takarda ya ce to ga takarda gwamna ya aiko ni amma ya ce yi muku bayanin abin da aka nuna ka tara jama'a ce a manna lokar gamma ya taro kansilo kuma a samu illa sika ko a zauna cikin ɗakin da ake mitin conference room to ya aka zauna conference room sai ya ce to in ya wani malami a ce yi addu'a in yi addu'a bayan ya gama addu'a ce to ga sakon gwamna mai girma gwamna ya ce kaza in ya karanta su ɗara biyu ya ce to abinda gwamna ka nuhi a nan Ko za akwai abu kaza mun aiko da kaza lokaci kaza eh an yi to wannan abin da aka aiko abin da ake so ana so a dauke shi a sa shi wuri kaza wuri kaza kuma a yi kaza ma'aikata kaza a mai da su wuri kaza da sauransu sannan ya ƙara karanta wasu su ɗara biyu to yana ta yana bayani har a zo ƙarshe to da bayanin da zai da za a rubuta shi duka sai ya zama littafi to wannan shi ake ce ma saboda haka in Allah ya saukar da ƙur'ani aya biyu ko uku annabi bayan ya karantar da sahabbai kowa ya karanta wannan ayar sannan ya karantar da su bayanin aikin da ake yi sannan ya ce ku je ku aikata shi yasa wani sahabi yake cewa idan annabi zai karantar da mu qur'ani sai ya karantar da mu mun fahimci qur'ani mun fahimta sannan mun je mun yi aiki din sannan sake babu wani to haka shi yasa qur'ani ya zo cikin shekara ashirin da uku ana saukar da qur'ani kazalika linusabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila to wannan bayani shi yasa in ka ɗauki littafin hadisi za a gan su hadisin annabi in an ka tara su wannan kewaye har zuwa sirin din nan za su cika duk maganganun manzon Allah ne kuma dukkan su sharhi ne ga alkur'ani to in ka ce a duk a ture su aje ma qur'ani wallahi baka ya gane tunda ba yaren gidan ku bane waɗanda ma aka saukar da shi da yaren su sun wa annabi tambaya akan sa balle kai dan boboniya ne ai sahabbai ba su zai ma annabi ake ke da kaza sai na umar yana cewa to na san komai amma wa mal abbu menene abu wa hatan wa abban Ya ce kar arabtul hata walakin wa mal ab ab umar ya ce tambaya ab ƙurashi al'adawi من بني عدي يسأل annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki amma rubna makka an kaye shi nan ya rayu tsakanin larabawa babu wanda ba balarabe ba a makka kowa an makka balarabe ne ko baki ne ko wari ko ja ko akwai suhaibu mutumin fa abin italiya ne amma balarabe ne akwai bilal mutumin habasha ne balarabe ne duk ga sunan suna nan zaune amma sai an ka tura amma rubna yasir da shi da umar bin khattabi yan makka sun tafi wajen wani aiki ga ayar qur'ani ta sabka ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fataharu wa in kuntum marza aw ala safarin أو جاء أحد منكم من القاعد أو لامستم النساء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم تو an yi bayani ya ku masu imani idan kun tashi za ku yi sallah ku wanke huskokinku ku wanke hannuwanku zuwa gwiwoyi ku shahi kanku ku wanke kawawa zuwa idon zawu in kuna da janaba ku yi wanka idan kun zan ba ku da lahiya ko kuna wurin tahiya ko ɗayan ku yi bayan gida ko ya shahi mata ba a samu ruwan wanka ba to a tasan ba ƙasa a je a shafa ga huska da hannuwa umar bin sun ji wannan shikenan sai suka ta yi wani wuri sai janaba ta same su babu ruwa amma rumna yasir ga umar ba sai da ake taimama ba ga ayat taimama amma ba sai da ake yi ba fata yamma musa idan amma ya ce fata marragu tu bi turaje kama ya tamarragu dabbatu amma ya ce ni kan ban zama ban yi sallah ba domin Allah ya ce a ta sama kasa amma sai ya je kwance ya birkida irin ta jaki ya yi sallah balarabe ne sai ya kwance mai kiɗa irin ta jaki ya tashi ya salla, umar ya ce ni kan ban iya ba sai na samu ruwa umar bai sallah asuba ba sai da rana ta yi sannan ya samu ruwa ya yi wanka ya yi sallah da aka zo aka gaya ma annabi sai annabi ya dariya sai ce ya kafi ka an ta kula bai dai ka hakaza ya amma sannan annabi ya kware hannuwansa ya kware ya buga kasa ya shafa ma huska sannan ya sake buga ya shafa ma hannu ya ce in kai haka ya isa ya kai amma balarabe ne ake koya ma ake fassara ma qur'ani bai sani ba balarabe ne ba quraishi wanda qur'ani ya sauka bi lisanin arabiyyin mubin walakin la ya'rifu wa huwa arabi to in ya zan balarabe zai iya dawowa ya nemi fassara qur'ani ga manzo Allah to bare kai bare kai saboda haka Allah madaukin sarki ya ce ma annabi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ma nuzila ilaihim litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim mun saukan da wannan qur'ani don kawa mutane bayanin abin da an ka saukan musu na alqur'ani to Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane eh wala alam Allah ya sa mu yi tunani to أما من الذين مكروا السيئات أما من الذين مكروا السيئات أن يحكم الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أما من الذين makaru sayyi'at shin waɗanda ke kulla makirci mummuna ko sun amince wato suna wa annabi makirci sun amince fi darin dawa a can gidan shawara min taqayyidi na damre shi da suke so su yi har mutuwa ta samai aukatali ko su kashe shi aw ikhrajihi ko kuma hitar da shi daga makka kama zukira fil anfal kamar da ake ambata cikin suratul anfal shin su amince an yaka tsaballahu bihim ar Allah ya kifar da kasa da su su amince ma haka kamar yadda an kawa karuna aw ya ta humul azabu ko ko azaba ta zo musu ne haisu la urun ta inda ba sani ba duk su amince wannan min jihatin la taqul balin ta jihar da abin tunanin haka bai zo ga zuciyarsu ba wa qad uhuliku haqiqa ko an halakar da su bai badare walam ya yakunu ya kadiru zalika wasu suna kaddara cewa haka za ta faru ba domin wanda ya to mutum dubu sun to da makamai da dawaki da komi na yaki da garkuwa da duk abin da ake kare kai da shi sun ka tunkari mutum 313 yan kadan wanda ba su da makamai yana tsammani ya mutu can to amma suka zo suka mutu 70 sun ka mutu an ka daure 70 saura suka kama daji to kaga azaba ta zo musu mai hasu la yashurun أو يأخذهم أو يأخذهم بتعللهم فما هم بمعجلين ko kuma Allah ya kama su bi takallubin cikin juye-juyen su wato wajen kai da kawun su bi sabi cikin tayoyin su litijarati wajen fatauci fama hum bi mu'jizina su ba zan masu buwaya Allah ba ai bi fa'itin azaba ba zan masu kubce ma azaba Allah ba au أو يأخذهم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم ko kuma ya kama su ala a kan kaɗan-kaɗan. ai tanquzun tana qusun shay'an fa shay'an ana rage su kaɗan-kaɗan a taya halikal jami'u har dukansu su halaka fail aw fa inna rabbakum lalle ubangijin ku la raufur rahim mai tsananin tausayi ne mai jin kai haisu lam yu'ajilhum bil uquba inda bai yi musu gaugawa da azaba ba awalam yarau awalam yarau ila ma khalaqa allahu min shay'in yatahayyu zilaluhu an yaminihi wa shama'in sujadan lillahi wa hum dakirun awalam rau yanzu ba su gani ila ma Allah zuwa ga abin da Allah ya halitta min shay'in na kowane abu lahu dhillun wanda yake da inuwa ka shajarin wa jabalin kamar itatuwa da duwatsu ta tafayya'u zilalu wato inuwoyinsu suna karkata anil yamini wajen dama wa shama'ili ko wajen hagu jam'u shimali shine taron hagu ai an janibai ha wato daga gefanninsu guda biyu awalin naharu wa akhiru farkon yini da kuma karshen yini sujjadan lillahi waɗannan inuwoyi suna yi masu yin sujada ga Allah ay khadi'ina bima yuradu minhum suna masu kankan da kai da abin da ake nuhi da su wahum su wa'annan inuwoyin dakhiruna suna masu kaskantar da kai suna masu kaskanta ai sagiruna nuzzilu manzilatul ukala an saukar da inuwa masaukin mai hankali an ka ce dakhiruna kamar mai hankali na'am walillahi walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ardi min dabba wal malaikatu wa la yatakabbarun walillahi yasjudu ma fi samawati wal ardi wato abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yasjudu duk suna sujada lillahi saboda Allah min dabbatin na kowace dabba a ay nasmatun kowace halitta ta dubbu wadda ke rarrahe alaiha bisa bayan ƙasa ya khada'u lahu yana ƙanƙan da kai ga Allah bi ma yura da da ake nuhiyansa da shi wa gallaba fil iman fil itiyani bima anan ya ga yarin jayar da ma yace ma bai ce man ba ma la yaqilu abinda ba shi da hankali li kasarati don su suka yi masu hankali yawa wal mala'ikatu haka nan mala'iku khassahum bizikr an keɓance mala'iku an ka ambace su daban tare da kuma suna cikin abin da an ka halitta tabdilan saboda bibita su wa su la yastakbiruna ba su girman kai an ibadati ga bauta ma Allah su mala'iku ya khafuna rabbahum ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma ya kafu da wato suna tsoron rabban ubangijin su mala'iku nan fauƙin wanda yake sama da su ai manhum ai aliyan wanda yake maɗaukaki a kansu wato halin minhum hali ne na shi hum ai aliyan wanda yake ya rinjaya alaihim akan su bil kari da rinjaya wa yaf'aluna ma yumaruna suna aikata duk abin da aka umurce su bihi da aikata shi ah, ya kamata mu kwana nan Eh. sauran abin da ya rage ma cika da bayani akwai saura kaɗan ko da yawa minti goma to sai mu tsaya nan saboda haka kun ga darasin wannan sura gaba ɗaya yana tahiya ne akan tauhidi ya eh, an taɓo tauhidin uluhiya a taɓo tauhidin rububiya a yana yiwuwa akwai karance-karance da malamai ke yi kaduna kaji wani ya ce babu tauhidin uluhiyya wani ya yi tsalle ce akwai shi wannan dibin na irin na siyasa amma tauhidi biyu ne tauhidin uluhiyya akwai shi tauhidin rububiya akwai shi tauhidin shi shine wanda da musulmi da kafiri kowa ya yarda da shi sai kahirran da ba su yarda akwai Allah ba su ko nan kamar mahaukata ne ba a lissafa cikin mutane amma duk kahiri wanda yake ya yarda akwai Allah to ya yarda da irin wannan tauhidin shine tauhidin eh, tarbiyya abubuwa Allah shine mai halitta shine mai yin ruwa shi ya sama shi ya ƙasa shi ya mutane shi ka ba da arziki da sauransu wannan shi ake ce ma tauhidin rububiyya shine wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah kahirai in ka tambaye su wai halitta sama wai halicci kaza su ce Allah wannan shi a tauhidin rububiyya amma tauhidin uluhiyya shine babu wanda ake bauta ma sai Allah ba a bauta ma kowa sai Allah wannan shi ake ce ma tauhidin uluhiyya ko kuma tauhidin bauta don haka wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun tare da sun yarda da wancan amma an ce ba a bauta ma kowa da gaskiya sai Allah sai su girman kai eh wa abin nan can uh, wa idza zikira Allah wa da hushma azab qulubul ladina la yu'minuna bil akhir wa idza zikira ladina min dunihi idza hum yastabshirun eh an ka ambaci Allah shi kadai to waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai zukatan su sai hankalin su ya tashi amma in an ka ambaci waɗanda aka koma bayan Allah sai su kama murna su a ce yawa yayi kyau amma a ce an magana a ce Allah dai yawwa nan kuma lokacin da Allah madaukin sarki ya umarci annabi ya tara kafirai ya gargade su da qur'ani ya tara su ya ce mutanen makka ku taho ku faɗi kalma guda in kun faɗi wannan kalma guda duk larabawa za su zama mabiya gare ku wani kahiri ya ji dama abin da suke so na shugabanci sai ya ce kalma guda ce eh, ce kai za mu faɗi goma ba goma ma za mu haɗi ba guda ba goma za mu haɗa ka haɗa muna ita ya ce ƙulu la ilaha illallah muhammadu rasulullah tuflihu ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ku ci nasara sai ya ce a ah, <laughs> aj'al al-alihata ilahun wahidan cikin ka'aba akwai gunki ɗaiɗai har ɗari uku da sittin ya nuna ya ce yanzu duk waɗannan alloli a ɗauke su babu ko guda sai Allah ɗai duk waɗannan su zama banza sai Allah ɗai yace inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki ne bai yiwuwa to shi ko wani da ya mu yunkura zai ce tabbalaka ali jama'a jama'atana dan wannan dai ka tara mu kawai dan wannan kalma guda mu ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan shi dai ka tara mu da shi ne Allah ya saukar da sura guda tabbata ya da abi lahabin wa tabba ma gani malu wa ma kasab sai Allah na za ta la wa amratu wa malu hada fi jida wa ya zagi annabi Allah ya rama mishi kuma ta zama sura qur'ani mu karanta mu yi sallah ƴaƴan mu su karanta tabbata ya da abi lahabin wa ta ma na an malu wa ma kasab sai lanaran za ta lahab wa da wa malatu la an ka hada da matarsa har ita an ka ce ƴan wuta ce kun gane ko zama da akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya ma'anarsa an yarda Allah shine rabbu na komi shi ke tarbiyyar komi shi ke yin komi shi ake ce ma tauhidin rububiyya daga rabbu rabbu shine muslih ko ko murabbi jami'an makhluqat wanda ke tarbiyyan komi da komi ya zan in ka shuka abin nan dan dan kanya wa yake kumbura dan kanya ya bare Allah wa yake hidda ganye cikin dan kanya Allah wa yake mai da ganyen nan dan kanya icce Allah wa yake sake hitar da 'ya'yan kanya Allah wannan rabbu kenan an gane ko wa yake mai da digon maniyi jini Allah wa yake mai da jini tsoka Allah wa yake mai da tsoka mutum Allah wa yake mai da jariri ƙato Allah duk sun yarda da wannan to amma ba a tuntube a kira kowa ba a ganin waya a kira kowa sai Allah ba a bauta ma kowa sai Allah ba mai kaza sai Allah to wannan na rigima take akan shi ne Allah yake aiko annabawa su sa mutane ga hanya kamar yadda suka yarda da wancan tauhidi su yarda da wannan sai su zama muminai wannan shi ne maraba hanyoyi tsakanin mumini da kafiri an gane ko hatta lokacin jahiliya larabawa in sun to aikin hajji suna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak haka suke talbiya wai amsa maka ya Allah amsa maka amsa maka babu abokin tarayya gare ka sai wani abokin tarayya wanda yake naka ne kai kan mallakai da abin da ya mallaka wato yana da abokin tarayya amma na sani shi ma ƙarƙashin Allah yake amma kuma suna tarayya da Allah an gane ko eh, kun ga wannan shi ake ce ma tauhidin uluhiyya to a kau da shi mana abata haka nan shine annabi ya tawo da talbiya ta musulunci labbaik allahumma labbaik in eh, labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak sai ka tsaya nan su su ce la sharika laka sai su ce illa sharikan sai su toge ce illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak kun gane ko illa sharikan sai wani abokin tarayya huwa shi wannan abokin tarayya laka naka ne tamlikuhu ka mallake shi wa ma malak ka mallaki abin da ya mallaka duk naka ne kai adda to yaya mallaka bawa zai zama a ubangida to shine Allah ya ta kawo misali yace yanzu kana yana yiwuwa kazan kana da bawa kana da dukiya sai ya zan bawan nan naka wanda bawan ka ne shi ma ya zo ya sa riga irin taka duk dukiyar da an taka shi ma ya ce ta ce yana yiwuwa eh yana yarda in ka ce in ka ce zan kai bawawa ne kasuwa ce a ni zan kai shi kasuwa saboda ka ga riga ta ta wace ina so kar ka sai da wannan bidi wani ka sayar in ka ce to bari in kai akwai ta to wannan akwai ai ta wace saboda ina so ita take abin da ina shan nonon ta kakka sai da ita bidi da wata in ka ce ka ta a a'a ba haka ba to kai dai adda abin balle ka ce ko ne ka zai ka ce zaka sayar bawan ka ne fa shin wa za ka sai wa ka kai wa za ka kai kasuwa ran nan <laughs> don ka huta ko ba haka ba don ka huta da hituna ta ka ce to wani duk na gane dai har ka ga ta zama abin nan kai ina ina so wani da wani eh, ko kama shi a kai da shi kasuwa ya zan hitinan ne bai da umarni cikin zaman mu nan da bai da da'a ko ba haka zaka ce ba to kamar